Yes. Answer. Uh, come on, come on. Come Ka jira ga kuma mai zaka dawo shi da shi ne. Salamu alaikum. An kare. An kare. Zauna? Yawwa. ranka da samu gaskiya ofis din ya zama abin nan kuma yasa. Yes. Wani civilian everybody sai dinga shiga anyhow ba security kuma. kai ka ta abu da ya kawo ki ne you know what to bring him ni so let him meet you at home that is i'm not look i'm not a private doctor ka ce da haka ko i want you not to see me for home so you look like one eh saman jin namu ne private doctor da wuda ce giya mana eh ah, mallam what you want ne kai dan ma baka san ma'anar shi bane da Hausa eh ai da ka san ma'ana wato ah, a an ka ji ai bari eh, nan guri muna magana ga bashi biliya ba yes ranka na zo ne gabatar da wani malami babban malami ranka ne ka san da mutum mutunci da matar ka barake wannan abun arziki da ita wallahi kada ma baki wannan ko baka sani ba oh, haka ne haka ne ce to a zan zo in gaya maka cewa oh. wani malami ya zo mai taimakon jama'a to duk abin da kake so zai iya maka mai taimakon jama'a kwarai da gaske in dai ka gaya mishi na je ina waje bari ka maka na za su da ce wani bigi ma je yanzu da baka san dan uwan ba ya bari ne sai da sai da ba abin da ba kai ba kashe duniya ba kowa da bara ne yana yi hai assalamu alaikum na tanu to sai ka jira ba sai ku to i'm not get time i'm doing work ina turancin ne ya ce bai da lokaci get time abin da ke to ni mutum ne mai taimakon mutane eh, you help the people. Yeah. Um, helping people. Uh, so what is sending you to help the people. Solve your problem. Solve my problem? All their problems. That all. All anyone that. Uh, all my problem. Hmm. All my problem. To shi nace to mu zo mu taimaki mutane don ka san shi al'amarin duniya tun da Allah ya ce ka wannan abin sai ka taimaki jama'a. Ka ci tuno gaskiya ne. abin da kake bukata sai kai magana sai ta. Ni bukata na yanzu kudi ne. Uh, I just need money. I don't get any problem. Because this one, all my problem money. Ni da na so ya wuri can a Kuma baka sani ba, akwai wani danwa jigula. Masha Allah. Wannan ka ka sha tabar shi tukuna. Ka Ya ya ya ka ya ka ta ga kudi. so nishi fara ah, na tukun na ce dimo fa shugura expect it cikin ku look it well this is very a very surprising um, yes kai kana da kuɗi ni wallahi tun da safe wallahi da tashi can kuma kawai nake da shi a ah. a ga kai shi kenan wallahi wadda masha Allah ka duba cikin aljihunka zaka ga naira ashirin amma ita ne yar gargaci the more no get money, how you go see money for Don ka san kusancin abin ba da wasa muke. That's true. Gari ne ga mun ne ga kiri. Tunda. This boy na latan ko da bai pocket. Allah ya da mu ya kamata mu taimake jama'a. magani kai a juma ya zaura ku fita ah, magani magani wanda da kai yayi ta ku fita ku tabbatar ina zuwa shukra the one they du for you don't do you wa wa. go out go out ka bari mu samu kada ya take maka wani ne mu zuwa dole eh? fita fita fita fita to ai ka ba dai maka ba ya shaku ya shaku. ku fita lokacin bila mun ku fita mun an samu ba rinka suna eh, eh, eh ku fita ina kake dai na ta waiting for here hadda ne fita fita ka ta mulaka Ah! Abla, you surprise me fa. So in ka ce B, you go B. I miss him insha Allah. Magana kare. Two clerk come to work today holy teko a Abuja. Ka ce 20 naira bijiya. To you do there. Ai don haka tambaye ne ce ka da kuɗi. Ni yanzu ba ni da kuɗi. Ba shi da shi ne shi to ya duba aljihunsa. Ita ga naira bijiya. Ka abin da muke kuma wannan ba wai kanka na fara ba idan kana bukata kuma sai ka sami ni can to abin nan a gidan ne gidan malam da gizo to ni kudi na wanda ina to kamar nawa ne za ka iya mini how much if you ina no you eh? how many do you want i want like 20000 only hmm, only 20000 only eh is bai jawa is very simple to me akwai wata mata ne yana ce shahadatu eh muna to aure shi kuma aure je ci kudi da kamar dubu biyar hmm, za a yi wato za a yi kare biyu amma rediyo ka nasa ka rebiu ne can gida amma ka rike bakin ka to eh to duka abin da ke akwai to ka zo ka same amma 20000 zai samu ko eh amma kuma 20,000 zan taimake ka in baka shi amma za ka kawo naira 200 naira 200 ba za mu je mu sai bakin sa a yanka to akwai ai ma da kaga damu ni ko ma dai ni ba san ko thank you very much you can go mudu alai thank you sir yes go to do accept my prayer and am at faith accept of prayer Allah ka biro ko da kai ma ta ka biro ko ka